Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana mai rafanai a cikin garin Katsina. Akwai mutumin da za ya ce kullum ina addu'a ba ta samun karbuwa kullum ina addu'a ba ta samun karbuwa. Ko kuma wani ya ce ina ta kasuwa na kasuwa na ya ki motsawa gaba. Abubuwa daban-daban suna nan suna faruwa. To ta ɓangaren addu'a tashin farko mutum akwai wani ciyawan da ake ce ma goga masu mutum yana neman goga masu sai ya shanya shi in ya shanya shi ya bushe sai ya daka shi ya maida shi gari in ya maida shi gari akwai turaren garan basa sai ya haɗa su in ya haɗa su ya cakuɗa sai ya rika hayaƙi da shi to dalilin mazala duk addu'a da yayi in dai a lokacin addu'a zai turara wannan abu din to wannan addu'a din za ta tashi kuma za ta karbu insha Allah mutumin da kuma yake kasuwa baya samun ci gaba shi kuma in ya samu wannan goga masu ɗin ya shanya shi ya bushe da kashi to shi ba zai hada shi da komai ba hakanan za ya rika ah, hayaƙi da shi amma lokacin hayaƙin Ah, ana so mutum ya saka hannun shi a cikin ruwa in ya saka hannun shi a cikin ruwa to da lemon ruwan za ka fito da shi sai ka tarbi hayaki ɗin na shi wannan goga masu da amma shi ba a haɗa shi da wancan turare da na faɗi to kasuwan ko da ya rufe zai buɗe dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ina yin ayyuka daban-daban wayanda suka shafi rayuwar ɗan adam ko bincike ko wani abu makamancin haka